kamar dai yadda farjin mata da ƙarfin sha'awarsu ya kasu izuwa kashi talatin da uku haka zalika maza ma sun kasu izuwa kashi takwas insha Allahu a cikin wannan darasin zan yi muku cikakken bayanin kowanne daga ciki domin 'yan uwa mata su san yadda za su kula da kalar mijin da Allah ya basu. su Na farko za mu fara da dogon mutum. Shi dai dogon mutum sha'awarsa tana tsakanin 'yan yatsunsa zuwa ƙirjinsa. Yake ke uwa, uwar gida da amarya idan ke doguwa ce ko mijinki dogo ne, za ku fara shafo tsakanin 'yan yatsunku zuwa ƙirjinsa. Za ki ga yadda za ku riƙa miƙewa, hankalinku na tashi wanda hakan zai ba ku damar sarrafa junanku. yadda kuke so kuma sha'awar kowa ta taso a ji daɗi matuƙa da yardar Allah subhanahu wata'ala na biyu kuwa shine gajeren mutum shi sha'awarsa tana tsakanin gadon bayansa zuwa ƙarƙashin marenansa ga namiji macen kuma zuwa ƙasan farjinta da bayan cinyoyinta da zarar kun runguma juna kuna shafa gadon bayan juna zuwa jijiyar wuya ga namiji za ki ji yana fitar da wani sauti yana wata ƙara hankalinsa na tashi buƙatarsa na motsawa yayin kuwa da kika sako zuwa marenansa to sai ya kusa yi miki kuka domin kin kai ƙololuwar sha'awarsa haka a kanki idan ya biyo daga wuyanki zuwa bayanki zuwa ƙasan farjinki sai abin da Allah ya yi kawai za mu ce. na uku kuwa shine siririn mutum shi sha'awar siririn namiji tana kan azzakarinsa da zarar kin tsira wa gurin ido zaki ga yana kiftawa hankalinsa na tashi yana ce miki menene da zarar kin shafa ta da tafin hannunki zaki ga inda zai kame ya turo miki shi zaki ga yanayinsa ya canza nan take ya nuna buƙatarsa kusa-kusa haka abin yake ga mata su ma kuma a farjinsu sha'awarsu take na hudu kuwa shine lukutin mutum shi kuma lukutin mutum sha'awarsa tana tsakanin idanuwansa zuwa kunnuwansa za ki fara ne da yi masa magana kamar raɗa daga nan ne za ki ga yana bushewa sai ki ce wasu kaya daga nan sai ki kalle shi da ido sai ki masa fari daga nan za ki ga yana matsowa yana mannewa sai ka ce danko a nan ne za ki ga ya nuna miki tsantsar bukatarsa ga macen kuma ita ma haka amma ita ana haɗawa da ƙirjinta wajen wasanni yana matuƙar da mata sha'awa sosai wannan shi ne kaɗan daga cikin hanyoyin kula da mijin da Allah ya baki ta hanyar aure. sai kuma manyan matsaloli uku da suke ruguza jima'i matuƙa ya kamata ki sani matuƙar ba ki yi ƙoƙarin kin gyara waɗannan matsalolin ba Tofa, tabbas a harkar jima'i akwai saura domin kuwa a nan ne kaɗai dabarar da za ki nuna wa namiji bambancinki da sauran mata ya ke kada ki yi wasa a ce wata ba ke ba ta kwanta da mijinki ta fi ki ƙwarewa a guri uku ɗin nan da zan lissafo na farko shi shine kuzari wannan shi ne kankat a gurin jima'i shi shine kaɗai yake iya nuna wa bambancinki da saura domin kowace da irin kuzarinta yaya kike mubin gabanki da ki a wurin jima'i yaya kike iya jure style gurin jima'i yaya kike sarrafa namiji ba tare da ya gane gajiyawarki ba tsawon lokacin da kike ya ɗauka kina gamsar da shi ba tare da ya gane gajiyawarki ba Ya kike iya janyo ki hana ta release da wuri a lokacin jima'i duka waɗannan sai kin ƙware fa sai kin yi training sosai sai kin koya sannan ki iya su ta haka ne kaɗai mafita a wannan fanni domin a gaskiyar lamari yanzu idan aka ce jima'i kowace mace ma ta iya kwantawa a haukanta kawai bambancin shine yadda kowace ta iya sarrafa namiji ne wanda yawancin mata an bar su a baya a nan a ɓangaren da yawanmu mun saba da san jiki gabanmu ba su iya taɓaka wani dogon aiki a lokacin jima'i ya kamata ki sani fa ko da kitse ne miki yawa za ki iya baiwa kanki tirenin mai kyau jikinki ya biyu sosai ki dinga sarrafa namiji matuƙa akan gado duk inda ka ji mace na cewar wai mijinta ya fi son ya yi komai da kansa bai damu mace ta sarrafa shi ba ƙarya ne wallahi sai dai idan ya ga sam kamar shirme kike ba za ki iya ba shine ya ce miki wayance miki da hakan kar ranki ya ɓaci ya kamata ki koya na biyu kuwa shine matsi wannan shine kan harka domin kuwa in dai mace ta zama ruwan dare kowace tana da ruwa ai shi samun ni'ima ba wani babban abu bane amma idan aka ce matsi a nan mata ke shan haushi domin kuwa kowace da size ɗin headquarter ɗinta kuma duk duniya abin da yake ƙullowa da sinadarin jin daɗin jima'i kamar matsi matsi shi ne namiji ya ji ko ina gamgam sai dai duk da haka mata ba su gama fahimtar matsi ba wata ma bushewa take kira da kalmar matsi wata ma rashin zurfi sai ta ce matsi ya kamata ki sani cewa matsin da ake nufi na daban ne ya bambanta kuma hakanan kowace mace a yau tana samun ƙalubale a wurin buɗewa a cikin duk wata uku ko da kin haihu ko da kuwa baki haihu ba dole ne wannan saboda wasu dalilai da suka shafi kowa da kowa saboda haka kar ki saka wa kanki jin kai ki ce a matsayi kike ki sani duk cikin wata uku kina buƙatar sabon matsin da za ki yi kuma ki sani shi fa matsi ba wai fa kawai cushe-cushe da ɗinki ko cin ciɓi ba shi ne zai matse ki ba ki sani akwai exercise da za ki yi wa jikinki na watanni gabanki su haɗe su matse yadda ko da wurin jima'i ne za ki iya yuzin gabanki ki matse headquarter ɗinki cikin sauƙi hakan ma yana ba da asalin wani result ɗin daɗin jima'i na daban. na uku kuwa sai matsala ta uku shine ki sani ko da kin kware a waɗannan fa matuƙar mijinki yana releasing da wuri to aikin banza aka yi domin kuwa ba za ki taɓa kai shi level ɗin da zai yi ta miki kururuwa ba saboda haka ki sani yanzu fa akwai dabarun da za ki zo da su cikin jima'i ki riƙe ta gam ki riƙe azzakari gam gam ki hana ta yin release wanda hakan shine inda jidalin yake yi tunanin irin daɗin da za ki jefa namiji a lokacin da yake son ya fitar kuma ya ji an hana shi bai yi ba shi an sake matse shi kin ga ai sai suman daɗi saboda haka 'yar uwa na hore ki da ɓata kuɗinki ɓata ki da zaki ta yi ana ce miki wai ki sha me da me ki sha ki sha ki yi aiki da iliminki ki koyi dabarun da zaki jefa mijinki cikin skit ɗinki ba wai ki ta cika gindinki da ruwa kina ta ruɓewa ba ta ciki babu wani ruwan daɗi ruwa ruwa ne samun shi ba wani big deal ba ne ƙarfin matsinki da dabarunki shine daɗin jima'i ɗinki babu wani short shoot wurin samun nasara dole ne sai kin bawa kanki horo kin koya kin zama tauraruwa a wajen jima'i